Ato salamu alaikum kai tsaye da muke tare. Kana tare da Faruk Muhammad Inuwa. Ato, ba Faruk barka da wannan lokaci ya muka sami. Barka da waraka, an tashi lafiya? Da fatan kuma an yi sallah lafiya. Wallahi lafiya kalau. Alhamdulillah. A ah, Faruku ka san an ce wai Hausa ba dabo ba. Hmm. A ah, yau a shirin namu za mu ɗan ji a ah, fashin baki ne dangane da wasu karorin maganganu. To Allah ya sa mun sani. A yau tambayar tamu ta yau dai ita ce kamar haka. A wai ma Faruku idan Bahaushe ya ce um, tatsuniyar gizo ba ta wuce ta koki menene ma'anar menene fashin bakin to ai wannan tambaya ce ma mai sauki na zaci za ka min tambaya wata mai wahala yadda na ga ka zo ka tsiye ne da microphone da wane ne da wane idan aka ce tatsuniyar giza ba ta wuce ta koki simply abin da ake nufi shine ka san a ina zancen zai kare labarin gizo baya wuce na koki ka san me za a ce presumption ɗin cewa ka san menene labarin gizo aka ce kuma labarin gizo baya wuce na ƙoƙi to ka san definitely ana gaya ma ga inda zancen zai kare kenan wannan shine kawai abin da ake nufi da wannan karin magana to wai idan an ce gizo da kokin kana hango gizon da kuma kokin ko kuma baka hangowa imaginations ne kawai kamar tun kana yara imaginations ɗinka na farko shine kawai har yanzu yake kake ganin sa a cikin ba wai kana ganin kamar gizon da ka sani bane ba gizon da ka sani kawai ne imaginations ɗinka ne tun na yarinta lokacin da ake baka tatsuniya Salamu alaikum kai tsaye da muke tare? Muna tare da Usman Tijjani Muhammad Zurot. Malam Usman barka da wannan lokaci. Barka da. Um, yau shirin namu na karin magana hausa ne inda za mu faɗi karin magana muke fatan kuma a mana bayani ko fashin bakinta um, idan bahaushe ya ce a bari ya huce shi ke kawo rabon wani wai me yake nufi ne shi ne kawai kamar misali kana da abu sai kake tunanin na gani har abada to sai wani ya zo ya ce shi ma ka bashi wannan abun to ina tunanin shi ne bahaushe yake cewa wai a bari ya huce shi ke kawo rabon wani ma'ana in ka jirkinta abun in wani ya zo har zai iya samu shi kuma ba haushe tunaninsa kullum a in ka samu abu ko ya naka ne masu kallon mu a ra'ayin usman kenan da ya bayyana fashin bakin ma'anar abar ya huce shi ke kawo da rabon wani mun gode ni ma ina godiya Allah ya ɗaga wannan gidan TV namu ya sa albarka da kuma ɗaukaka ma'aikatan cikinsa. Muna godiya Mala Usman. Assalamu alaikum kai tsaye da muke tare. Kana magana da Bello Muhammad Usman. Bello. Na'am. yau shirin namu za mu kalli fassara da kuma fashin baki akan karin maganar Hausa. Kuma yau karin magana Hausan da muka ɗauko ba kowace bace ba face wadda Bahaushe yake cewa a bari ya huce shi ke kawo rabon wani. Bello idan Bahaushe ya ce a bari ya huce shi ke kawo rabon wani, wai me yake nufi? Abin da na fahimta da wannan karin magana ta Bahaushe cewa a bari ya huce shi ka kawo da rabon wani, so kamar gargadi ne yake misali abinda nake nufi gargadi shine kamar misali a wasu mutanen zaga irin suna wasa da opportunities zaga opportunities da Allah ya zaga so tari zaga wani Allah ya bashi opportunity so in dai har opportunity din nasu ya mai karanci zaga opportunity din ya rena shi kaga abin da ke nufi ya rena opportunity so sai jira a bari in wani opportunity din daban ya zo babba wanda ya fi wannan so sai ga yayi amfani da shi zaga su tari mutane da dama suna irin wannan abin daga Allah ya baka abu sosai ga irin ko ya ma ko kuma a kare na shi sai ga irin to bari kawai Allah ya kawo wani so sai ka aje wannan so kuma a garin aje wannan din sai ka je kana neman wancan din kuma wannan din da ka samu din sai ka rasa shi ma gaba ɗaya to kaga an yi babu manu to kaga kai wasa da wannan chance din da Allah ya baka so wancan kuma da kake hari shi ma bai samu ba kuma wannan din once da ka dawo kuma wancan din kuma shi ma kuma ya riga ya tafi wani ya riga ya san su da kaga ah, mutum yayi wasa da chances din so wannan kusan ah, abin da karin ah, bayan Bello idan muka ce a bamu misali da gina wato ainihin kamar kalma da wannan karin magana ta abar ya huce shi ke kara ban wani za a iya gina mana wata jimla haka da ita kamar me kake nufi kenan ma'ana shine kamar yanzu a gina mana wata jimla wadda a cikin jimlar akwai kalmar a bar ya huce shi ke kara ban wani <laughs> ai <laughs> Assalamu alaikum kai tsaye da muke tare a daidai wannan lokaci. Eh kana tare da Yusuf Dai Rasan wanda yake a zaune a nan unguwar Kwanjila a garin Albasa. Yusuf ko Yusuf? Yusuf dai. <laughs> Eh, Yusuf. Yusuf an ce wai Hausa ba dabo ba. Idan Bahaushe ya ce tatsuniyar giza ba ta wuce ta koki wace iri ya fassara za ka yi wa irin wannan karin magana. Eh to ai wannan ai alhamdulillah ai wannan amsa insha Allah ba ta da wahala gurin mu. saboda duba da yanayi ka san kowa irin yadda ake um, fasar magana da aka tambaye shi to ni da abin da zan ce ko in ce abin da sani akan ita wannan uh, abin nan uh, karin magana zan iya cewa kamar misali a ce abu ne na zo na ga jama'a zaune suna yi magana akan wani abu haka to sai idan wani a ciki ya ce kaza to sai in ce ai wannan dama ai ana tanin cewar ai abin da wancan aikin nufi zai yi dama ai haka magana take eh shine da abin abin da zan iya cewa kenan a fasara wannan magana Assalamu alaikum kai tsaye da muke tare? Kana tare da Idris Hassan mai kudu. Idris ko Idrisa? Idrisa. <laughs> A zamanin ke kenan. Eh. An ce wai Hausa ba dabo ba. shirin namu na karin magana ne kuma yau karin magana da zamu shine zamu ji zamu faɗi karin magana sai a ƙara samu na ƙarshen ta mu ji cewa an yi daidai ko ba a yi daidai ba yau karin magana namu na wannan sati shine idan bahaushe ya ce duk juma'ar da za ta yi kyau menene ƙarashin juma'ar da za ta yi kyau tun daga laraba ake gane ta haka ake nufi ka tabbatar ba da idrisa ba daga litinin ba a ba daga laraba <laughs> ba ko ce da a kan mata abin da da mai yaki ne abin da yake gaskiya ne abin da abin da kan da da gani a kan kafar da kan abin da kake to ta amfani da shi a da wani lokaci ko kai da kai ke da ko wani wani ne da ne ya faru Assalamu alaikum kai tsaye da muke tare. Wa alaikum salam kana tare da Sufyan Hussein Muhammad Hausa Sabon Titi. Sufyan ko Sufyan? A ba Sufyan ba. <laughs> Sufyan, eh. Sufyan Hausa Sabon Titi, Durot. So eh, Sufyan um, Bahaushe yana da karin magana kuma yana da tumasanci a al'amura daban-daban. Yau shirin namu za mu kalli karin magana ne kuma mai fashin baki akan wasu daga ciki. kuma yau karin magana tamu na yau ba kowanne ba ne ba illa muna so a gaya mana ma'ana ko a mana sharhi da idan bahaushe ya ce a bari ya huce shi ke kawo rabon wani wai me bahaushe yake nufi da wannan karin magana assalamu alaikum malam bahaushe yana nufin wannan karin magana a bari ya huce shi ke kawo rabon wani idan mutum ya tsaya ma yi tunani ya ji an faɗi haka to ya san in bai tashi tsaye ba a rayuwarsa shi akan kansa da ya san bai tashi tsaye ba a rayuwarsa zai iya shiga wani mummunan hali ne don haka kawai abin da ake nufi da idan tam ya yi na abu da hali kawai a yi shi ma'ana za ka iya tashi tsaye ka jajirce in ka tsaya kai tunani ka duba na baya ko ka duba wanda dai kuke dan tare da su haka za ka ga sun daɗe amma kuma jiya yau jiya yau saboda sun zauna sai kaga ƴaƴa ƙanne sun taso sun zo sun fika komai kana babba sun taso sun zo sun fika komai babu wani abu da zaka iya tabuka a kai kuma jajircewa ake so akan irin wannan abun mutum ya jajirce kar ka zauna a baya kannai su fika komai su yi aure muna da su da yawa irin wannan abubuwan a bari ya huce shi ke kawo rabon wani to wannan magana babba ce ta bahaushe kuma tana da amfani kuma ya yi gaskiya da ya faɗa haka mutum ya tashi ya jajirce ka nemi aikin yi in babu ya haƙuri makaranta ita ma in babu ka ci gaba da tashi faɗi in Allah da za a samu a dace eh wasu ba sa son su tashi su yi din to in ka zauna in ba ba wani abin nan to a haka ba ka ta tafiya ba eh a haka za ka yi ta tafiya kannai ko abokai wanda ba sa komai za su zo ga daga baya saboda sun taya sun jajirce jajircewa ake so ita ce ai tashi ka jajirce kar ka sa wani abu na ɓaci a ranka ya zo ya bata ma rai ka zo kai ta fama kana cikin haushin ya ake wannan abin har ya zama ma haka a rayuwa ba kai achieving din komai ba ka to aka da no direction to dan Allah dan adam mu abin da muke bukata matasa mutum ya kokari ya tashi ya jajirce kan neman kan neman halak neman nasa saboda in ya tsaya wasa bai tashi ya jajirce ba zai zo da kansa yana kuka ya rasa abin da ke damunsa a rayuwa Idan haka muna son dan Allah dan annabi mutane su jajirce da mai hadi manyan da manyan da yaran a tashi a jajirce wajen neman na kai neman halak da sauransu shine za a tafiyar da al'amura mai kyau kuma tarbiya Allah da za a iya samun mai kyau in dai ka jajirce din kamar yadda muke nufi muke bayani in aka samu mutum ya jajirce akan hakan to in Allah da ya kunshi wannan jajirce da za ka yi ya kunshi abubuwa da dama da za a yi in dai haka jajirce Allah ya ga ka to zai taimaka ma kai. wala Allah neman kuɗin sai ya taimaka ma ka zo auren ya taimaka ma ka haifi 'ya'yan ya taimaka ma ka roke shi tarbiyyar yaran ya taimaka ma za a samu al'umma mai kyau alhamdulillah da gaske wato fashin baki kenan da muka ji na wannan karin magana ta bahaushe inda yake cewa a bari ya huce shi ke kawo rabon wani muna matukar godiya